Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Salamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. Eh, kada ku manta dai Muhawarar Studio Kalangu wani dandali ne wani fili ne da muke gaito muku kwararru da muke tattauna tare da su kan batutuwa da dama da ke jan hankulan al'umman wannan ƙasa tamu ta Nijara. Dauko daga batun tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwon lafiya siyasa ilimi wasan kwaiko da dai sauransu inda kwaron suke kokarin baku amsa kan batutuwan da kuke azawa kan ku tambaya a yau ma studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wato sinima ko wasan kwaiko a wannan kasa ta ta Nijar shin mata suna shiga a cikin wannan bangare ko koya wannan aiki yake a wannan kasa ta ta Nijar amma kafin sannan kar da manta da cewa studio kalangu ana samun shirye-shiryenta kai tsaye a sassa daban-daban bisa kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo 41 a dukkan yankunan Nijar guda takwas. A yau kamar da ni bai bayyana muku muna tare da bakin da muka gaito muku waɗanda za mu tattauna da su kan wannan muhawara ta yau. Da farko dai ina tare da mamman sahabi shugaban kungiyar nan ta wasan kwaikwayo da fim musabaha kuma marubuci ne kuma mai shirya wasannin kwaikwayo ne da fina-finai. Sannan kuma muna tare da malama Maryamu Waziri ta ma 'yan wasan kwaikwayo ce kuma 'yan wasan ban dariya. Haka kuma muna tare da malama Samira Usman Usman ita ma wato 'yar wasan kwaikwayo ce kuma da ta ake yawan ganin su a shafukan sada zumunta na wannan ƙasa ta Nijar. A nan ɗakin magana ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To madala kame da ni na muku magana muhawarar tamu za ta mai da hankali kan wasannin kwaikwayo a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar musamman ma kuma wasannin barkwanci wasannin kwaikwayo yaya mata suke shiga wannan bangare na wasannin kwaikwayo ko kuma na sinima wacce hanya ce mata suke bi domin rungumar wannan wannan aiki mu da ku da cewa wasan kwaikwayo wata dama ce ko fahimta abubuwa da dama ta hanyar fina-finai ko kuma ta hanyar barkwanci wanda ake ɗauko batutuwa da suka shafi zamantakewar al'umma da dai sauransu. kamar yadda wato a wannan kasa ta mu ta Nijar da ta yi fice shekaru da dama da suka ga wuce a matsayin babbar kasa wadda an kafi yin fina-finai a yammacin Afirka duk da cewa kasar Nijar ta kasance kasa ta farko da ta mai da hankali kan fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo shekaru na baya bayan nan kasar Nijar ta fara ja da baya amma kuma a game da ci gaban kimiyya da fasaha da ci gaban yanar gizo kungiyoyi da dama ne ake da su a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar da suke kokarin rungumar waɗannan hanyoyi na fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Kamar yadda ni bayyana muku a yau muna so mu ga wani matsayi ne mata suke da a cikin wannan batu na fina-finai da kuma wato ayyukan barkwanci ko ban dariya a cikin wannan ƙasa ta sannan ya bangaren barkwanci ko wasannin kwaiko suke da fina-finai a yake a me yasa mata ba su rungumar wannan bangare. Duka dai tare da bakin namu kamar yadda ni bayyana muku za mu samu hanyoyin da za mu kawo amsoshi kan batutan da kuke azawa. Ka bakin mai ita ta fi daɗi bari fara da su domin su gabatar da kansu malaman masabi ka gabatar da kanka da sunanka eh da farko dai sunana sahabi manu mamma wanda aka fi sani da mr kabba kuma marubuci kuma mai gabatar da abin da ya shafi wasannin kwaikwayo masu dogon zango da kuma gajeren zango shine cewa wasanni cikin barkwanci sannan kuma bayan haka ina cikin kungiyoyi e, eh, daban-daban kamar kungiya ta marubuta cikin halsunan gida ta ƙasa wacce ake kira a sunil kuma ina cikin kungiya wacce ake ce jeunesse active di niger malama maryama ke gabatar da kanki tuni suna na maryamu waziri kuma ni Ewa wasan kwaikwayo an fi sani na da sunan lamshaka to na gode eh, malama samira usman sai ke gabatar da kanki ke ma suna na samira usman hamma mhm. wadda aka fi sani da samira dubai na gode to a kan layi kuma muna tare da wato nuratu usman hega wata wadda take wasan kwaikwayo a cikin fim din na, na farm actually wanda a yanzu haka a gidan rediyo da talabijin labari suke watsa matasa. Malama Nuratu kina jina? Eh, Nike Malama Nuratu Umar Hega. Mhm. Eh, Nike actrice cikin seri Sam Actuel kuma yana fase eh, labari ci. Mm. Bayan wannan na yi wasu court metrage na wangar realizator Abu Rashid Maiga. Mm. Malama Nuratu ki tsaya kan layi muna zuwa wajen ke dan lokaci kaɗan. Bare mu dawo nan ɗaki magana malaman man sahabi idan an ka ce sinima ko wasan kwaikwayo ko barkwanci a cikin wannan ƙasa ta mi za ka cewa. Eh to, eh, dukkan yabo da godiya dai sun tabbata ga sarkin nan mahalicin sammai da ƙasai wanda ya ba mu iko ko ka gayyace mu a cikin wannan shiri. Lalle hakika ai muka ɗauki wasan kwaikwayo ko abin da ya shahi film sanin kowa ne abubuwa ne waɗanda suke da mahimmancin gaske a cikin ƙasa. Saboda ta hanyar wasan kwaikwayo ana aika saƙonni masu yawa waɗanda za su kai ga al'umma kuma su amfane su. Saboda muka ɗauki karantarwar da wasan kwaikwayo yake yi a cikin cikin ƙasa shine kawo sauyi bisa kan abin da ya shahi rayuwa a al'umma yau in muka ɗauki akwai ƙasashe da yawa wanda ta ɓangaren wasan kwaikwayo ko filimomi sun samu ci gaba da yadda ba a tsammani to muka ɗauki tarihin ita ƙasar ta mu ta Nijar da kanta tana cikin sahun ƙasashe wanda aka sani a fage na wasan kwaikwayo ko abin da ya shahi filimomi da kansu ban mantawa in akwai eh, film na farko a Nijar wanda ya fara cin Fespa ko film ne na umar ganda shekara ta 1972 kenan a yau in muka ɗoka za mu iya cewa niger tana sahun gaba a cikin ƙasashen afirka ba kawata bisa abin da ya shahi wasan koko in muka da ƙasashen afirka ma gaba ɗaya zan iya ce misira ce gaban niger hmm. ba misira kenan niger ce kenan bisa abin da ya shahi wasan koko ba wani abu ne wanda za a ce niger ba kwaci a ciki hmm. niger ta shima cikin wannan fanni kuma a kullum ana kokowa na ganin cewa wannan wannan haraka an samu ci gaba a wancan lokaci kuma alhamdulillah sai dai kash an samu matsala yanzu ke ganin yanayin to shi kuma tunda ana daukar wasannin fina-finai da kuma wasannin barkwanci ko bandariya kamar eh, kamar guda shin ya shi wannan batu na wasannin bandariya su ma kamar fina-finai ne koko dai eh to duka dai hanyoyi ne na aika sako shi hmm. wasan barkwanci abu ne wanda za a yi dan takaitacce mai gajeren zango hmm. wanda za a fito da wani abu na nishadi da kuma wanda zai dan sa mutane ya tunatar da su wasu abubuwa yawa ya hoto kuma <laughs> ciki akan hito da sakonni mai yawa wato bayacin ba da dariya din sakonni suke hito akwai sakonni na gode malama musabi zan dawo gare ka eh, eh, malama nura kina jin mu eh to malama eh, nura shin menene ya tura ki a game da harkokin fina-finai a cikin wannan kasa mu ni da harkokin fina-finai to ina yarinta. dige mhm. ne da yayi. Mm. To ina yarinta wannan tiyatar tiyatar tare da ake yi na ekol ekol ina shiga su mm. to ina ina ta ana fi wani publicity publicity daga an kira ni in zo in shiga mm. ana haka ana haka ana haka sai da muka zo university mm. na shiga kak na shiga kak sai na gamu da eh, wanga Abdulrashid Maiga sai ni ke wallahi kina da talan ki zo ki shiga wani kurmetraj ta shiga kurmetraj in da na shiga kurmetraj in shi Bubakar Gingare Maiga ya ga kurmetraj ya burge shi ya kira ni na zo na shiga film din shi haka ne kawai abin ya tashi kuma wallahi na gode ma Allah eh to kamar za a a cewa kin yi karatun shi ko ko dai a kan hanya ne wannan abu ya zo miki hakki ko ya kin lakance shi. <laughs> A'a walla ban yi karatun shi ba ni inda nake a nan J'ai une licence en géographie de licence guda en communication marketing. Na'am, wato kina da diploma ko digiri na harkokin kasuwanci da kuma eh, sannan tarihin kasashe. Eh, eh. eh. To madalla, to mu dawo kan wannan matsayi na naku a wannan kasa ta mutanjara mukan ga mata da dama ba sa rungumar wannan harkoki na wasannin fina-finai ko kuma wasannin komedi a cikin wannan kasa ta mishin miki kawo matsalar. Matsalar shine yanzu in mutum mace ta shiga wannan komedi ta shiga wani tiyatar ta a kuma kama ba ta yi ne mm. an sake ta ne a rokai ba haka nan ne. mun ma nasiha ne muke ma al'umma mm. ba wani an saki mutum ne ko wani mutum mai da aikin yi ne gane da abin ga lisans ita biyu mm. lisans ita biyu kuma ijo shi promotis da antropis na yi wani unité de transformation ita amma tun duk wannan daga an ce min ga sinima wani realizator ya kira ne dole ne in ta in mishi tun abin da na iya ne kuma nasiha ne ake mutane eh to eh, ganin wannan matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin wannan aiki na ku tunda yanzu aiki ne kamar kamar sauran sana'o'i ko? E to akwai matsaloli da kuke cin karo da su ya kuma ma'aifanki suka karɓi wannan sana'a take ta fina-finai eh, zama actress eh, ko comedy ta ta wannan lokaci. Wallahi da mahaifina mun samu dan matsala. Na'am. Tunda sai gani da a tele kowa yana kallo na ni mace. Kowa yana kallo na kowa yana gani na. Amma abin da Allah ya yi da ya ga sayiri in ya kalle shi har daga har ƙarshe. Har ƙarshe. Kin wallahi sayiri in ku yayi tunda hmm. sayiri in magana mutane yake mata yadda suke cikin zaman duniyarsu su cikin abin ga gidajen su da mazan su cikin mm. seri in yayi kuma cikin seri in kamar ba jikinki ba kina hutar da jikinki ba ne mm. wato ba ke ta dai tsirara ko kuma um, saboda eh. shine uwaye suke ganin yana canza a rayuwar yan mata na ganin abubuwan da wasu fina-finai ake nuna na tsiraran mata da sauransu a'a Nijar ba wannan irin muke yi ba nasiya ne zamu ba al'umma kuma ga hanya nan da su iya da zamu ba al'umma to sakon da kuke so ku ba bada yana mutane suna karɓar shi ko koya ne? Mutane suna karɓar shi tun da kaga kallo kawai muka ce mutane su yi. Mhm. Idan ka kalla ko ba a ce ga nasiyar da za a ake so a baka ba. Sai kaga nasiyar da sai kaga kanka cikin film ɗin. Mhm. Yau daga na huta na shirya kasuwa ko wani wuri sai a ce ke wadda ta kashe mijin take nan cikin fairy sam action. Wato kenan eh, akwai suna. <laughs> Na'am. Wato wannan yana sa ku zama uh, fitattun 'yan wasa wato kuna samun popularity ko suna zancewa ko? A to alhamdulillah alhamdulillah wallahi alhamdulillah mutum ya shiga an samu mutum da ya san ka eh, mm, malama nuratu shin mata me yasa mata to ba su runguma shi sosai wannan fanni na fina-finai ko eh, comedy to ta san mai akwai iyaye mm. akwai kuma population haka na mutane mm-hmm. magana suke to in dai baki dogara da hankuri ba duk baki duk mace ba ta iya Na'am. Sai hankuri wallahi. Eh, to akwai wani kira da zaki yi ma kannanki matan da suke so su rungumi wannan wannan aiki na comedy ko fina-finai? Wallahi ni dai abin da nake so in gaya musu in kina so shiga macen tana so ta shiga sinima. Hmm. In ta samu hanyar shiga ta shiga he ta dogara da hankuri. Na'am. Kuma da tele na Niger dan Allah a dinga sa film in Niger. Na'am. Wato a dinga sa film in Niger theater mu na Niger da radio ne ko ma ina ne a dinga sa na Niger. Malama Nuratu kina ganin cewa Niger eh, ba ta kula da 'yan wasanta balantana mata rika watsa su a cikin kafofin sadarwa na talabijin na ƙasa? Suna yi amma eh, su ta pas beaucoup Ba da yawa ne ake watsa ke. Ba da yawa ne. Mm. Yau da film in Nigeria yin an roka tele in ce ga film in dan Allah kusa. Alors que inda wani film ne na wani da wani kasashe su ma za su zuwa bisa YouTube su yi telecharge su zo su sa da tele. Alhali ga na 'yan ƙasa. Alhali ga na 'yan ƙasa. To malama Nurato Usman Usman na gode Allah ya saka da alheri. Akwai wani sako da ke gare ki ko kuma wani kira? Kawai Nigeria mu yi ta kallon an Nigeria. Kuma na gode Malama Nuratu Usman. Malama Nuratu Usman Hega kenan wa ɗan wasa na, na Farm Actual a wannan ƙasa. Bari dawo wannan ɗakin magana. Bari zo wajen ke Malama Samira. Samira kin ce abinda wato Nuratu ta ce shin eh, miza ke cewa miza ke karawa. Saboda an san da mata a wannan ƙasa tamu suna ƙoƙarin su himmatu wajen wasannin kwaikwayo ko kuma wasan koyo. gaskiya haka ne ga abun da malama nura tuna bi goyon bayan ta mm. ga bisa kan wani puwan da ta gai haka kan matsalolin da muke samu wurin iyaye mu in an gane ka mm. wurin shiga film hakan ga a kina yake ma kin samu wannan matsala kwarai da gaske wannan gaskiya ne tunda muni shegan kowa an sana muna da wani mentality an kaga ka shiga cikin wani haka ka tiya da eh, to ya kike gani yanzu mata za su za ku ganar tunda ke kun fara ana ganin ke cikin wasu wasannin kwaikwayo na bandariya kuma da wanda ake ga watsa a Facebook me yasa me ya tura ke ke yin shiga waɗannan abubuwa wannan abu ne wanda yake burge da kuma na saba shiga cikin shi tun muna ekwal primaire mm. Ekwal primaire haka ga yanzu a organizan wata suware hakan ga muna shiga ana tayya da mu hakan ga muna tayya mu wannan dai ne sa ciki wata ran ina zamna gida ma samari hakan ga ni da kanai na hakan ga mu yi filme muna harkar tiyatar hakan ga oh, muna wasa na'am eh muna filme hakan ga to mata a wannan ƙasa ta mu bu su rungumin shi ba sosai me yasa eh, saboda uwaye ba su yarda ba koko dai eh, kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulun ta ne wato babu duka biyu din ne na sare ce lady alafuwa to na gode malama samira zan sake dawa gare ke. bari yanzu wajen maryama kin jima kina wasannin kwaikwayo eh, har da comedy shin mata a wannan kasa tamu suna taka rawa sosai a wannan bangare to wallahi mata suna bakin kokarin su amma kuma wani bi taimako ne babu mm. da yanda kamar wannan samira ta haɗi iyaye wani bi suna hana kuma kanne hakan ga ko yanne hakan ga in sun gani sai su aza kama shiririta ne ko ragaita ne kuma da mu kanmu aktar muke bata ma kanmu a in ka zama actor hakan ga sai ka ɗauki kanka kai wani abu kana shiga mugunya hanya da bai kamata ba mm. normal ma in kin zama actress Mm. kama makanki kin shiga ne ba dan ki yi wani abu ba ko a'a kin shiga ne saboda ki ba wasu leson wato nasiha nasiha amma ke kin shiga kuma an ganki kina wasu abubuwa ya za a kama miki mm. daraja ba ta yiwa mana kenan mu ne ya kamata mu kama mu kanmu daraja har su masu kallon su masu kama mana daraja amma mun ce mu dauki abun cikin wasa hakan ga dole ne mu ma ya bi mu cikin wasa eh to matsala eh, shin eh, kina wasanni cikin fina-finai kuma sannan akwai wato wasannin da ake cewa comedy eh, wasannin barkwanci shin ya kike ta da waɗannan ayyuka guda biyu duka guda ne koko akwai bambanci akwai dan bambanci kaɗan tun da shi wannan an ce tiyatar shi daban ne hmm. shi wannan tiyatar ne ana iya baka wani role hakan ga na uwa ko na wani hakan ga wanda zaka bada misali dai kamar babba hakan ga hmm. ba ɗaya bane da wannan kuma wanga kamar abun bada dariya ne na minti biyu minti biyar na'am eh haka ne eh, to eh, mata yawancin su ba a ganin su da dama cikin waɗannan bangare na barkwanci an yi ganin samari me yasa mata su ba su shiga saboda ba su da kuzari ne ko ko dai abun dai ne suna ɗarin shiga shi haraka <laughs> harka ce sai a hankali na'am wata harka sai a hankali <laughs> mata ba duka ke son yin harkar komedi ba eh. abun ga sun yi son su yi tiyatar wasu sun yi son tiyatar in nan fiye da komedi ne mm. gani suke kama komedi ba wani abu ne shi kun komedi yana da kyau saboda kana ba dariya mm-hmm, sosai mm-hmm. eh mana tiyatar daban komedi shi ma daban amma duka dai amma guda ne suke badawa suke bada eh, to raunin da mata suke da shi a wannan bangare na komedi a wannan kasa tamu mun ga kamar babu wani eh, gudunma ko wani goyon ba daga eh, su iyaye ko kuma daga magabata shi yasa wani bi mata ba su da a wannan bangare shin akwai ya kike ganin za a daidaita wannan matsala a gaskiya haka ne su wasu samarin wani bi su tsakanin su ne suke nema su yi kansu mm. mu kuma mata ba wani karhi ke gare mu ba ba wani aiki kake ba wanda zai ka wani dan kuɗi haka da zai sa kai wannan mm. su kuma yan samari kaga wani bi ko bisa portable in su suna da damar su ce su yi haka nan in kawai cikin wasa sai kaga an yada abu mm. mu kuma ba mu da ba mutun duka ke da wannan dama ba kuma gaskiya wani bi iyaye ke sa mu mu kasa yin abu saboda suna ga yawa suna ganin kaman abu ne wanda muke yi ba mai yi ba ne da kuma wasu abu kai sai su fara kawa zancen kamar yanzu in ka yi aure ka aihu kana bar ma wani abu wani tarihi wanda to ka gani duk wannan yana sa mutum ko da ka fara kuma sai ka koma ka katse eh, abu ya rage maka eh, na gode eh, zan sake dawa gare ke malamin masahabi wato kaji dai abinda malama samira ta ce da malama maryam da kuma malama nuratu mi za ka kara kafin ma wata tambaya mi za ka ci kan kalaman da suka yi ko abin da suka suka ce eh lalle abin da zan dora daga abin da suka ce duk lokacin da aka ce mutum ya samu kanshi cikin wannan fanni na film ne ko tiyatir ko wasan kwaikwayo mai gajeren zango cikin barkwanci 'yan wasa suna fuskantar kalubale matuka musamman ma ɗiya mata saboda babban matsalar da muke fuskanta a nan ƙasanmu eh, tarihi da muka sani a da yadda wasanni suka yi tasiri suka yi daraja a yanzu an samu canji kuma abin da ya ka haka a yau zamu mu iya ce siyasa ce da abin da ya ka lalata wannan abubuwan na wasanni an sa siyasa a ciki ne kenan yau babban matsala kuma ita ce waɗannan wasannin su ne ke da mahimmanci matuƙa a cikin ƙasa hmm. saboda ta waɗannan wasannin ne ake iya aika saƙonni na kawo gyara cikin ƙasa ko daidaita al'umma ko kuma abin da ya kama da hakan hmm. amma yau kaga da an same ka kana irin waɗannan wasannin ko fim ne kake yi matsayinka na ɗan wasa. to sai aga kamar baka da aiki kai hmm. kai maragaici ne alhali kuma in muka ɗoki wannan wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala yake albarka dan adam da ita ba kowa ba zai iya zama dan wasa hmm. ba kowa ba zai iya zama hannan su wannan 'yan wasan abin da suke yin na abubuwa ne waɗanda ilmantarwa ne da faɗakarwa mm. sannan kuma ga saƙonni da abin yake aikawa yawwa don mm. shaɗantarwa yau in muka ɗauko ƙasanmu babban matsala babu alƙibla in na ce maka babu alƙibla shine duk abin da ya zama na ƙasa ne to bai da mahimmanci ga 'yan ƙasa. ka duba a shekarun da suka gabata a lokacin zamanin mulkin eh, kunce wato akwai wannan wasanni da ake kira festival kuma ka gani yadda wato ake wasannin kwaikwayo na barkwanci ma wajen awa guda wanda eh, suka hiddo su na Nijar da ƙara haɗa kan 'yan ƙasa ina ganin wannan magana da ka taɓo na cewa har siyasa ta ɓata abin ina ganin har da kuma rashin kishi na 'yan ƙasa yawai shi ne duka zan zo kaɗan eh, katse ni ina doko ni ba zan ce 'yan ƙasa ba su da kishi ba 'yan mm. ƙasa suna son abin da ƙasa ke yi amma matsalar da aka samu suna so amma an hudda masa abin cikin rai sabe kaji yadda nuratu ta ce ta ce matsalar ba eh, kafofin watsa labarai ko na talabijin da rediyo ba sa son su sa wasannin mu da wasannin kwaikwayon mu wannan ai matsala ce malama ina mamakin yadda gidan talabijin na kasa a ce ya dauko wani fim na dandalin soya ya zo ya watsa shi alhali kuma nan ne Nijar suna yi shine nake so ka saurare ni hmm. tunda ni cikin fagen nake kuma cikin abin nake kuma na san me ke faruwa to ina kenan zan zo ɗaya hmm. bayan ɗaya na kawo maka cewa 'yan ƙasa suna son abin da 'yan ƙasa ke yi mhm. mutum da zai ce me yasa na faɗa ka mhm. ina da hujjoji mhm. da abin nan amma matsalar da aka samu an hudda ma 'yan ƙasa son abin ƙasa cikin rai Mm. na farko dai gwamnati na da laihi mhm. na biyu kafofin sadarwa waɗannan tele da radio ba su da amfani a cikin ƙasan nan mhm. saboda baiwa ƙasa irin wannan wacce take da al'adu da komi a ciki a ce wannan ƙasa ta lalace kawai kowa abin da ya ga dama ke yi tele in ka buɗe yau za ka ɗauko duk abin da kake so ka sa wanda bai da alaƙa da ƙasa bai da alaƙa da al'adunmu an zo an ka abubuwa yau ka duba da aka cika ƙasan nan da dandalin su ito malam mama sabi akwai hukumar eh, sadarwa ta CSC wadda aka ba ta hurumin ta yadda harkokin watsa hukumar ma me amfanin ta tunda ba ta aiki mm. hukumar da ba ta aiki kaman babu ta ne mm. alhali kuma a cikin dokoki na ƙasa duk mutumin da zai bude tele akwai sharaɗi wanda sai cikin wannan takardun da zaka kai na neman izini ka buɗe tele mm. akwai abubuwa da ake rubuta na eh, misali a ce eh, kaso kaza za ka yi amfani ne da abin da ya shahi na ƙasa mm-hmm. kenan cikin kowace doka akwai cewa in za ka buɗe tele ko radiyo za ka sa ne cikin kashi ɗari kashi saba'in da biyar duka za ka sa ne abin da ya shahi ƙasa yau za ka buɗe tele tun da sahi ba wani abu na ƙasa waɗanda ake gasa musamman ga wasannin kwaiko nan yau sai ka yi film ma tiyatin ne ka kasa sanin ya za ka yi da shi bayan mm. kasa kuɗi ka ɗan wahala ba amma sai da kai ba mm. maimakon a kama ma sai a kushe ma in ka kai tele ba su sai saboda sun saba daban za su je su ɗauko sai dai na mutane su sa saboda mi saboda ba su son su rika biyan haƙƙin mallaka na masu abu gaskiya akwai matsala kenan yau gwamnati ita ce uwa uba wacce ta kawo matsaloli cikin wannan abu hmm. a lokacin kuncan mun gani ai yadda Niger take da take da karamci a idon duniya ta wace hanya ta hanyar wasannin kwaikwayo yau wasan yau ga nan abin da ke bani mamaki ƙasar nan da an shiga cikin matsala a ƙasa wacce ake son a haɗo kan mutane su zama uwa ɗaya uba ɗaya sai ga da ka buɗe radio da tele waƙoƙin Nijar ne zaka ta gani hmm. amma da wannan ya huce shikenan baka gani komai in ka buɗe wancan tele dandalin su in ka buɗe wancan tele Burkina in ka buɗe wancan kai dai ƙasa kamar dai babu babu babu babu hukuma kowa abin da ya ga dama <laughs> yake yi kenan yau ba 'yan ƙasa ke da laifi ba mm. gwamnati tana da laifi an ci amanar kasa an ci amanar kasa kai yanzu mu muna da al'adunmu muna da ɗabi'unmu yaushe ne za a ɗauko mana al'ada wacce bata dace da mu aka ana sa tele a sa tele kuma abin kunya tele sahel tele ta ƙasa ta ƙasa a ce wai tun da sa in ka buɗe tele wai da ever malian ko Burkina bai wannan abun kumya ne na taɓa yi ma director na program na orten magana mm. na ce wata ran tun da sai wajen sector na tashi sai na kama tele sai na ga waƙan mali kai yanzu ko jiyar kusu mutum ya sha a mali ko wata ƙasa ka je ƙasa ba eh, ma mali ba wani to wata irin ƙasa ce wani nan da najeriya akwai a cikin kafofin talabijin na najeriya kaga wasu waƙoƙi ko kuma sala a don nijar an watsa su gaskiya akwai to kenan wannan duka ba laihin mutane ba ne laihin gwamnati ce mm. amma yau gwamnati da za a taba abin da ya shahi mulkinta ko siyasarta nan sai ka ga an ɗauki mataki. Na gode. Haka. Mu ɗan eh, kai. Bismillah. Ci gaba da magana kamar malamin masabi. Mm-hmm. Alhali yau in ka duba mm. ɗan wasa mutum ne mai daraja. Duk wanda aka ce maka artist ne wannan. mai waka ne mai yin filim ne ba yana yi ba ne don neman kuɗi yana yi ne don son ƙasashi yana yi ne don ba da tashi gudunmuwa bisa abin da ya shahi ci gaban ƙasar shi a matsayin shi na ɗan ƙasa wanda ya ga wanda yake gani wace hanya ce a matsayin shi na ɗan ƙasa zai bi dan ya ba da tashi gudunmuwa kamar yadda ka san mhm. soje mhm. yau yana ƙoƙari ne kare mutuncin ƙasa da martaba ƙasa haka ɗan wasa ke ƙoƙari ya kare mutuncin ƙasa da martaba ƙasa ya tallata ƙasa a duniya yau in ka ga ƙasa ta samu suna a duniya ta hanyar wasanni haka ne zan sake dawa gare ka malama samira kin je abinda malama mamman sahabi ya ce eh, wani lokacin kamar eh, Eh, eh, wannan matsala eh, gwamnati yana da alaihi saboda me baya kawo ko in kula ga wannan al'amari shin haka ne ana ke ra'ayi kima wallahi gaskiya ne tunda a nan gare kasar Nijar mu matasa dai a gaskiya muna kowane irin jan kokari domin mu gani ke sasuwa bisa kan harakar komedi da mm. harakar waka hakan ga matasa muna kowane jan kokarin namu don mu ga harakokin waɗanda muke yi sun tai gaba tun da yau mu duka daɗin mu ne a ce Niger ta ci gaba kan ga a ce wani ɗan Niger ya tai ƙasashen waje ya ga a ce ga wani tiyatar hakan ga na Niger ko wata waka ta Niger wadda wata kasashen waje ana son shi kwarai hakan ga mm. babu daɗi wanda ya irin wannan amma sai ya zama kas shiru ne babu kwalliya ba ta biya kuɗin wallahi ba ta biya ba eto eh eh, mu dawo kan waɗannan wasanni na bandare da nake ganin kuna watsa a internet shin mm. ba ku da hanyoyin da za ku je a gidajen talabijin eh, domin a ba ku dama a watsa muku shi wallahi ba mu da sai kafofin sadarwa wallahi ba mu da sada zumunta wallahi ba mu da muna dai yi dai muna yi dai muna jan kokarin mu duka sai dai mu watsa bisa internet bisa facebook kuna gani ko bisa whatsapp mm. to mm. akwai riba kau ina take muna ta yi dai eh, to <laughs> to ni abin yana daure mana kai eh, malama samira eh, an san da mata a wannan kasa tamu fisibila an ka diba a shekarun baya bayan suna himmatuwa wajen fina-finai da comedy Eh, saboda idan an ka duba ana ganin mata da ma da za su filme din kansu eh, su dauki mm. kansu su watsa suna wani bandara wani barkwanci haka eh, shin mata sun gane da cewa su ma sako ne suke badawa ko gudunmawa ce su mata suke gudunmawa ce muke badawa tunda abu in yana birge ka zaka kowane irin shan kokari idan ka ga sunan ka yayi ta sunan kasar ka ta hito waje mm. to ai ya kamata a ce kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ma'ana ya kamata wannan aiki ku ya ba ku ya samu kuɗin shiga ya samu to ba mu sani ba dai ga gaba amma dai yanzu dai gaskiya dai ana nan dai gidan shiya yanzu dai to yan yanzu wasu yan matan suna so su shiga wannan haya take wata shawara zaki ba su to idan suna so magana ta ta ne da na gaya muku in dai mutum yana so in dai gida babu matsala mm. gaskiya ina kira da wallahi su tunda abun kwarai ne mm. to ba ɗauka ku kamar eh, masu shashanci haka ai na gaya muku ta cikin magana ta ta fara na ce ni ni mu Nigeria muna da wannan mentality aka ga eh. kana waka sai a ɗauke muka mutunan banza waka ko haka ka fina-finai na barkwanci hakan ga eh. sai dai haƙuri dai amma in dai mutum yana so abu in yana birge ka mhm. Kun gida ba a hana maka ba wallahi babu duk matsala ciki Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a Na gode <laughs> Samira bari in dawo gare ke malama Maryama kin ci abinda mamman sahabe ce shin mamman sahabe kin goyi bayan sa wallahi ana goya mishi baya ɗari bisa ɗari saboda gaskiya a Nijar ana shan wahala mm. ka duba lokacin sai ni kunce tun muna yar muna ganin ana festival yanda masha Allah tiyatar imur yana ɗaukar lokaci mm. amma yanzu nan kaga in za a festival sai a ce a ba imur minti goma sha ashirin da biyar ya zai yi ashirin da biyar minti biyar hakan ga a ce ai imur mm. ba ta yi wa mana kuma festival ita ke hudo sunan ƙasa kadiba kasashen waje in ana na ana festival yanda gwamnatin suke zuba musu kuɗi in mutum fiye da ɗari biyu ne ko ɗari uku za su ta duk gwamnati ke ɗauka sharji su mm. da kuɗin mota da kuɗin abinci da na otal da na komi me nan ga in an ce maka za a festival ko kallo baka ishe gwamnati ba yau dole ne abu ko kana son shi kai ta dekuraje dole ne ya hita ranka kuma abin shine ke huddo sunan kasa. Mm. To aiko akwai wasanni na festival ɗin barkwanci da ake yi tunda akwai eh, iro mamman da yake da wannan festival da yake tayar da ita. Shin ana kuna halarta irin waɗannan wasanni na barkwanci a matsayin ku na ɗaya mata? To wallahi ni dai wanda na taɓa participate ba wa'annan ba ne mm. amma festivalolin da na gani fi su mutane na wahala gwamnati ba ta samu mutane hannu eh, maza na wahala mata na wahala da waɗanda suka rugumi wannan aiki wallahi duk suna wahala wallahi suna wahala sai wa'anda a shugabanni kuma in aka zo yin abu wale a hidda ma aktar alhakin shi ba a hudda mishi alhakin shi hmm. kana son mutum ya maka aiki ka hudda mai alhakin shi mana ya zo ya maka aiki baka bashi alakin shi gobe yana jin daɗi ya zo ya maka sai kai da kurajen mutum gobe bai samu ya dawo hmm. abun yana cikin ran mutane ana so a yi amma kuma ba a kama mu mutane to mata ba akwai kungiyoyi na mata ba ba akwai kai koke koken ku na su taimaka eh, saboda eh, an ka duba mata ai suna taka rawar a zo a gani cikin wannan ƙasa tamu musamman a wannan bangare gaskiya suna taka jan kokarin su amma gaskiya ta fannin harkar tiyatar sai a hankali gaskiya Mm. gaskiya mu aktar muna cikin matsala sosai malama eh, eh, sabi eh, malama maryam ba ta bani kuzari in shiga ni ma cikin harkar barkwanci saboda na ji akwai eh to oh. a aiki na ta waɗi ba kamar da na gaya maka abin da ya shahi film ko wasan barkwanci ko tiyatir abu na farko ba wai kuɗi ba ne mutum ya sa gaba ya sa ya zo ya shiga wannan haraka na farko saboda yana da manuwa da aƙida ta kishi na wani abin da yake cikin zuciyar shi ta wace hanya ne zai iya ba da wannan gudunmuwa sai ga in ya zama aktar ta wannan hanya zai iya aika saƙon da yake so ya aika abu na farko kenan Na biyu, kamar yadda na ce maka kowace ƙasa a duniya hanyar da take samun ɗaukaka da a ji sunanta a ko'ina ta abin da ya shahi wasanni ne, mm. ko waƙe-waƙe, ko filmomi, ko tiyatir, ko abin da ya shahi wasan barkwanci. Mm. Yau ka ɗoko Burkina, yaushe ne Burkina suka fara, yau a duniya Burkina tana gaba. Yau in ka ɗoko Nigeria, yaushe suka fara. amma yau kasan mu gaba ɗaya ga ta nan dandalin su ya cika ta duk gidan da kaje dandalin su ya kamar nan babu abin takaici na ce maka kai yau a ce wai ƙasa za ta tsara wata wasa a ce wai sai an ƙetara an sha an ɗauko 'yan wasa wata ƙasa nan tele sahel wasan su na 31 mun gani bara waccan ni ina ɗaya daga cikin wanda na ci premier prix a zandar a imo mm. ne da telesal ake na ai ta kamata a ce a wannan lokaci an ko gayyata sai kawai muka ga an ɗauko mutane daga Najeriya mutane daga ina wannan wani irin abin takaici ne kai yanzu kai mai kishi gobe yaushe ne zaka ka zo ma ka rika jin kana kishin ma ka kawon ci gaba kasa eh, kana yi ba a kulawa wasu 'yan wasa ah. da suke wannan kokari nasu To ya za a ci gaba irin wannan ɗabi'a ni wata ran sai in tsama in azama kaina tambaya shin wai su waɗanda Allah ya sa gaba ba su da tunani ne na kishin ƙasa da san ƙasa. saboda baiwa a ce ƙasa akwai 'yan wasa ba a gwada mana komi. Eh, Mama Sabe wannan wato eh, na farko da kace na wasan barkwanci da na ganshi a Facebook kuma ka turo mini wannan bidiyo gaskiya na ga mutane yadda suka kalle shi yadda suka yi lakin shi ina mamaki a ce a a rika wasa a cikin wannan ƙasa mu ta wasannin barkwanci ko na wasannin kwaikwayo a kasa YouTube. Sai da aka cuci mutane kuma artist yau ba a ba ku hakkin ba kenan. A ina hakki ba ba a ba da hakki ba. To Sabe ba ƙasa ko kai ma ba. ina zuwa in aka ce ƙasa ai akwai abin da ake ce ma bije wanda gwamnati ta hudda wani artist ya gani sai a hudda bije yau abin kumya sinema a Nijar bata da bije yayin da Senegal bije na sinema kadai ba duk kiltir ba 2 miliyar sinema kadai a Senegal bara waccan naman cewa ane ce 'yan miliyar ne suka zo fesfa ko suka ci premier prix Maki Sall ya ƙara 'yan miliyar ciki amma yau in ka zo Centre National ta Cinematography sai a ce maka ba bije wurin ma ne zai baka tausayi kenan ina wani wannan gaskiya ku in sai ku kashe kanku yanzu kana ganin sani magore eh, eh, wana eh, kira zaka masa wani sako zaka muna muna ganin juna mm. ni da kaina mun sha tattauna ina gaya mishi ga irin hanyoyin da ya kamata a ce su ma suna nan suna iya kokarin su mm. amma ka san babban matsala ba wai maganar ba mm. aikatau a yi wannan ne ba mu sani ba iko Allah eh, ina dawowa gari ka amala eh, mama eh, sabi samira shin na rufe ido ban ga kyawun makamta ba amma ana ku da kuke son ku ci gaba cikin wannan aiki na wasannin komedi a wannan kasa ta musamman ku mata shin akwai makoma mai haske to ni ma dai wurin kunka ce ni ma dai na rufe ido ban ga kyawun makamta ba mm. tunda ina bayan wanga malam kwarai ko wallahi kamar gwamnatin niger da minista mai kula da harakar wasanni hakan ga hmm. ni wata ran ma sai in gani kamar ma ga ganin gaba ne suke yi hmm. tun da yau a ce mu jen hakan ga muna na muna nuna namu kokari duwa da aka yi matasa an ka ce za a ba su dama tunda in an ce aji ba mu ne ho matasa mu ne ya kamata a yi fa tunda mu ne yau yara manyan gobe to ba a tsaya an ka an ka kama mu mun ka tashi to kenan kaka ne za a yi a ce mu tashi da kanmu gaskiya akwai waya eh nagode malama samira malama amaryama shin mata suna kawo kokarin su wajen ɗaukaka tutar Nijar a bangaren sinima a bangaren comedy eh, shin wani kira kike ganin za ku yi domin ganin ku da kuke wannan eh, wannan sana'a wannan aiki musamman mata an ba su damar eh, eh, cin morar wannan aiki da suke yi. Ni da abin da zan ci tun da mutum shi ya ga abin yana birge shi ya sa kan shi kenan kan mu ce mu sha da baya. Mm. Saboda kana yi ne don ƙasarka dan gobe kenan kakka ce za ka sa kuɗi gaba. amma su ma waɗanda ake ma su ma su dinga tsinkaye su dinga ganin su dinga sanin cewa lalle ana yin bakin kokari mm. saboda aktar in kana goya mishi goyon baya shi ma sai ya shi karhin yin abun mm. amma ba a goya mun baya abun mu ma sai mu ta ja da baya yana hutarin mu tunda muna son abun muna so mu yi abun da ya kamata ku samu cikin wannan aiki naku haka ne haka mm. ne fisibidila ya kamata a ce kai gaskiya aktor a kula da shi a mm, san hakkin aktor musamman mu mata muna bakin kokarin mu in ta fannin waka ne in ta fannin tiyatir ne ta fannin ko ina dai muna bakin kokarin mu mata mm. kenan ya kamata a taimaka muna a kama muna mu ma mu ci gaba mu huddo sunan kasar ta ito eh, ai akwai ministan al'adu da sauransu ba su taimaka muku to a gaskiya sai dai a hankali za a ca fi sibidillahi matsalar tana da yawa kenan matsalar tana da yawa Ito, eh, eh, za ni ta miki wata tambaya shin idan kin dibi matsayin wato yan mata a Najeriya waɗanda suke komedi ko kuma suke fina-finai shin me yasa suka ai ba su hiku ya ba amma sun hiku samun more wannan aiki nasu me ya kawo haka <coughs> to a gaskiya su can Najeriya suna samun taimako sosai mm. saboda kaga ta bangaren 'yan kasuwa hakan ga suna kama musu wani mai kamfani hakan ga yana iya kama musu wani mai abun ga yana iya kama musu mu hmm. kuma nan ba mu samu nan ba a samu suna son harakan me suna tsoron su zuba kudin su kuɗin su ketowa kuma can ana tallata musu filmomin sosai mu kuma nan ba a tallata muna a kenan gaskiya eh, talabijin na gwamnati da masu zaman kansu ba su takara ba su yi ba su yi gaskiya ba su yi mm. Mr Kabba eh, eh, cikin wannan wato comedy naka an yi sanin ka da Mr Kabba me yasa Mr Kabba kuma me yasa kai rungume ka son ka ba comedy karhi tunda idan na duba shekarun ba kana fina-finai da dama ina an ka dauki wato sunan fim ɗinka na farko da na biyu na ɗaya da na biyu har da na uku ma ka ka eh, film dina na farko shine mutunan yau wanda muka yi shekara ta dubu biyu da uku mm. wanda kamfaninmu na musaba films ya gabatar bayan wannan muka zo muka yi nasiha mm. muka haska nasiha a jada seku na ɗaya da na biyu shi ma muka yi bayan nasiha eh afuwan ɓoyo muka yi mm. da muka yi ɓoyo muka haska shi lokacin sinema tana aiki studio vok abin na eh, jean gwarzo mm. bayan nan kuma shekara ta dubu biyu da shida muka yi film ɗinmu mai suna nasiha sai film ɗinmu na ƙarshe wanda muka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha 2014 shine hairam hairam na ɗaya da na biyu to sha'anin abin da ya shahi haraka film a gaskiya abu ne wanda yake bukatan kuɗi ba ma kaɗan ba to shi kuma harakan film in baka da ƙarfi in ba kuma kamawa babu yadda za abin ya dore to shi yasa sai muka dakatar da yanzu abin da ya shahi harakan filmomi yawa mai dogon zango muka ah. dawo ah. masu gajeren zango shine cikin barkwanci. Eh, to kuma an sanin ka cikin wannan fim na barkwanci musamman cikin eh, wannan da ake masu na Mr. Kaba. Eh lalle hakika zan iya ce maka kusan shekaru ashirin da na yi a cikin wannan fagen ba ba a sanni ba sosai kamar lokacin da na karkato na fara komedi lokacin da ma aka fara sani na shine a zandar sabuwa lokacin da muka gabatar da wannan inda take ma wanka eh, yawa wannan shine to abinda ma ƙara bani karfin gwiwa da muka dawo hmm. sai na ce to za mu karkata bisa abin da ya shahi barkwanci saboda kasu yanzu mutane ba su da lokaci irin wannan kallon yawa amma in hmm. kai abu dan takaitacce mutum zai bata dan lokacin shi duk da yake na dan yi kuskure ba bata lokaci mhm. ba ne zai dan tsaya ya dan kalla minti ɗaya minti biyu har zuwa minti biyar mm. to kun ga abu ne wanda ya fi saurin karbuwa mm, sannan kuma ta hanyar waɗannan komedi in ka ku duba a yanzu fanni ne wanda a yanzu ya fi ƙarhi da kun fara kai tsaye mutane sun yi mm. son abin da za su gani ya dan ba su dariya na kafofin sada zumunta kai tsaye yawa wannan eh wannan wannan wata hanya ce wacce Allah ya kawo masu yan wasa wadda tele ba su da wani amfani ni ina da iko ma na ce maka tele kan kasan nan sai in rihe su sai in rihe su ba dan ba su taimaka mini bai ka bude tele na ce maka ka dawo kawai ka rika tallata wasu evir na wata ƙasa kana tallata wasu ƙasa al'adu marasa kyau duk wani ina zuwa eh, eh, mama yau abubuwan da ake sa a telillika tun mm. tele sahel tun sauran duka masu zaman kansu ba su da amfani saboda abubuwan da suke ɗokowa suna sawa na bata tarbiyya yau tarbiyya ta lalace a ƙasanmu muna da tarbiyya kowa san ƙasanmu muna da al'adu masu kyau babu wata ƙasa a cikin afirka kusa-kusan nan mai irin al'adu na amma yau dalilin waɗannan tele duk sun bata al'adun yara. Mm, to malaman masabi eh, tun da lokaci ya ƙure eh, bari hajja eh, samira shan eh, shin wani kira gare ke wani sako gare ke zuwa ga ku mata da ke rungumar wannan sana'a ta zama actress ko comedy a cikin wannan ƙasa. to kira na dai wanda zan yi na ƙarshe ga mata actress masu juwan rol daban-daban. Mm-hmm. ina ce musu kan mutum kai ya yi kuraje kan mu yi kuraje yau da gobe sai Allah yalla yau in mun kai kukan ba amsa mu ba yalla gobe gwamnati tana yi wa in mun kai kukan mu gobe a amsa muna. Na gode. Eh, malama haifi bari in zo wajen naka miki sakonka da ƙarshe kafin je wajen Maryam. A ah, mun zo karshe ne. Eh. Yau ni ina da <laughs> batutuwa da yawa mana. Zan ka maka ma misali. Eh, a gurguje malama Masahabi. Ki su malam Sahabi ya za a kyautata shi za a. Yadda za a kyautata. Wannan sana'a ta ku ci muryarta. Yadda za a mm. yi a mm. samu canji shine gwamnati ta tilasta ma waɗannan telillikan su canza tsarin program ɗinsu duk abin da ya zama na ƙasa ne ya zama na su ne gaba musamman tele sahel saboda tele ce ta ƙasa mm. ba tele ba ce ta wani telen mu ce gaba ɗaya mm. muna da haƙƙi da yanci mu ce bu yarda a sa mana kaza ba mm. kenan yau tele sahel bai ma kamata ba a ce ana sa wani ever na wata ƙasa to tele sahel kawai kawai mu ni matsayina na ɗan ƙasa mm. wanda nake da haƙƙi kuma artist tele sahel su, canza tsarin program kinsu ka a ƙara samu na wani ever na wata ƙasa da ni da sunana ni mr kaɓa mm. mun haramta a sa wani abu wanda ba na ƙasa ba a tele sahel na gode na gode akwai to bayan shi wasannin barkwanci mutane su yi ta shi su yi ta su yi ta wasannin barkwanci yanzu muke ta yi tunda a yanzu haka muna dauke da sabbin wasannin barkwanci kusan guda guda goma sha biyar waɗanda mun yi masu ban dariya kwarai akwai guda hamsin waɗanda suna rubuce mun gode mun gode za mu za mu bibiya ko malama masabe malama maryama akwai wani sako wanda zaki isar musamman ga bangaren ku mata to ni dai sakon da zan miƙa gare mu mata sai dai in ce mu ƙara haƙuri kuma tun da mun sa abin cikin ranmu mun sa shi cikin kanmu kanmu ce mu ja da baya mu ci gaba da yi da taimakon Allah komi zai zo cikin sauƙi. To, madalla ina ganin da haka muka zo ƙarshen wannan mahara tamu wadda a yau ta mai da hankali kan harkokin sinima da wasannin borkanci a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar da matsayi ne mata suke da shi a wannan bangare na wasannin fina-finai da borkanci. Kun ji dai abinda duka malaman da muka gaito suka bayyana abinda zamu riƙe shi ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen kiyaye al'adunmu wajen ba 'yan wasanmu eh, ƙwarin gwiwa da taimaka musu a rika watsa wato abubuwan da suke shiryawa na komedi ne ko na wasannin kwaikwayo domin kowace kasa tana kare al'adunta don haka duka eh, ka duba maganar ta eh, bakin da muka gaito shine gwamnati ta mai da hankali wajen kare al'adun namu kuma su kuma 'yan wasan komedi da na wasan kwaikwayo za su ci gaba da ba da kokari domin ganin sun ɗaukaka a tutar Nijar amma kuma duk da haka ya kamata wannan sana'a tasu su ci moriyarta kamar yadda bangarori da dama suke ci moriyar wannan wannan aiki nasu malaman da muka gaito mun gaito malam mamman sahabi shugaban kamfanin tsara fina-finai da fim na musabaha sannan kuma mun gaito malama nuratu usman hega wadda muka sama ta wayar tarho wadda take ma a cikin fim din nan na fam actual sannan kuma mun samu yama wazir wadda ita ma ai wasan kwaiko ce kuma tana wasannin comedy haka mun samu samira usman eh, ita ma ai wasa ce ta kwaiko kuma a nan birnin mai wadda an kai sanin ta a shafukan sada zumunta a nan daki magana a madadin Malam Bunga Lastar da ya taimaka mu bisa ka injin neman adana ke ce da ku haza wa salam.